ka sani cewar ko da ‘yarka ce tana da haƙƙi a kanka. Wai me yasa kike wannan tunanin ne? Mutumin nan fa kika gani kyakkyawan niyya ce da aniya a tare da shi. Ba na jin a rayuwata. Na taɓa shan fara mai daɗin wannan. Amma wallahi baka da imani. Dala ki mun shiru ki rufe mun baki. kuma wallahi jauron nan da kika gani shi zaki aura ko kina so ko ba kika so na riga da na shiga na fita sai kin aure jauro ladi ya kuma da tsawa don wanda ya yankurin raba ni da hajjo a garin nan bai nema zaman lafiya ba kuma kowane ne ci hai na yi maganin sa idan ka sake mata wannan abin ko ka sake dukanta to ba tsabga zan sa in take ka ba karya ma kafa zan yi ai baka sani ba idan eh. ban mata wannan sharrin ba ba sai taba yadda ka aure ta ba ai cikar namiji shine ai gaba da gaba ko a wancan lokacin ai mace ne eh, kashe me idan da ta gaba daga gaba suka tunkare ni da kin ga yadda zan yi da su ba na shakka kan uba ta inna lillahi wa inna ilaihi ba Babba kasa kashe shi. Jibo ya fi ƙarfin su dan mutum goma ba zai ba zai yi ma jibo ba. Ba komai ita rayuwa ai a ciki take da kalubale kuma kaddara mutum ba zai guje mata ba. ashe gayan nan har yanzu bai bai yarinyan nan ba sharke sharke jiniya kahon barewa jiniya sharke kauna jiniya ha she banban she banban shi yasa nake so ki gaya min duk wata bukata da ke da ita tun da kin ga daga yau bana jin za mu sake haduwa da ke sai dai ko ranar ɗaurin aure idan Allah ya bada iko na samu na shigo cikin gida yarinyar nan da take iskanci take barbada take yawan bin maza ban da jaurumawa zai iya lallabawa ya rufa mana asiri ya rufa maka asiri ya lallaba ya aure ta yi je za mu fara kawo muku wannan ƙayataccen shiri na faɗa alkhairi a dukkanin ranar litinin da misalin karfe bakwai na dare a canal ɗinmu mai suna hausa tv na namaste da ke kan youtube kada ku manta ku danna subscribe like kana ku danna alamar kararrawa wadda za ta sanar da ku alama da zarar mun fara ɗora wannan kayataccen shiri mai suna faɗa alkhairi Shirin da zai dinga zuwa muku a dukkanin ranar Litinin da misalin karfe bakwai na dare. Faɗa alkhairi na nan tafe kuda ka ce mu.